kamar yadda duka sani wannan ma'aikatan a wannan lokaci ne girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yanke shawara sake maido da ita a cikin sahun ma'aikatan nan da suke a nan a halin yanzu ya yanke wannan hukuncin ne saboda bukatar da yake da ita ta ganin cewa an karfafa mu sha'anin tsaro kuma an taimaka ma 'yan sanda domin su samu abubuwan aiki za a ƙara sha'anin tsaro a ƙasar nan. To, wanne irin babban ƙalubale kake ganin za ka fuskanta a wannan sabuwar kama ma'aikata za mu ce, tun da yanzu ne aka dawo da ita da akwai ta kuma sai aka rushe ta. Eh, da akwai ta aka zo aka rushe ta kusan shekara biyar, to kaga duk inda ka tarar da irin ina haka za ka gani na farko da kake da shi shine sai ka zauna ka sake ayyana wuri an tanadi ma'aikata an tanadi wuraren zama da sauran kayan aiki wannan ba wani kalubale ba ne muna nan muna yi amma kamar da ka sani babban kalubalen da muke fuskanta shine na sha'anin tsaro najeriya kamar sauran kasashen duniya a halin yanzu kowa yana fuskantar sha'anin tsaro da neman zaman lafiya da kwanciyar hankali ga mutane domin a gaca an samu ci gaba da walwala mai amfani ga jama'a To, ranka daɗe na ce, to kowane irin tsari ka zo da shi wannan sabuwar ma'aikatar taka? To, tsarin da muka fito da shi dai shi ne da za mu taimaka ma shi mai ma shugaban ƙasa na ganin cewa an samu ƙarin zaman lafiya a ƙasar nan. Ah, kamar yadda ka sani, 'yan sanda a ƙasar nan suna fuskantar matsaloli da dama musamman na kayan aiki. To, za mu yi ƙoƙari Allah ya ah, shugaban ƙasa alƙawalin za a taimaka a ga cewa an tanadi kayayyakin aiki na 'yan sanda kuma an taimaka musu su kan sun samu ƙarin jin daɗin aiki domin bai da za ka yi ka yi aiki idan ma'aikatan da hake aiki da su ba su samu walwala da jin daɗin rayuwa ba. Mm, da kai wannan magana ta kayan aiki gaskiya ne mutane da yawa suna korafin cewa jami'an 'yan sandan najeriya suna fama da matsalar kayan aiki sannan kuma da rashin horo wanda za ka ga sun ɗau lokaci mai tsaho ba sa samun horo to ko me za ka ce dangane da haka mu ne aga cewa an tanadi waɗannan abubuwan kuma an fito da hanyoyi ƙwararri na zamani wanda za a samu abubuwa na intelligence kamar kyamarori da sauran abubuwa wanda yake ba dai sai na bayyana su ba mm. ah, an san zamani yanzu suna tafiya da harkoki na zamani kuma dole ne idan za ka yi kyautata tsaro ka tabbar da cewa kana da masani abubuwan suke faruwa kuma kana da diddiga na abubuwa yadda za ka yi maganin harkokin tsaro a ƙasar nan yanzu kaga inda muke kwanta za a ga yaro ko kuma matashi ya shirya da za a yi garkuwa da shi domin ɗaya samu kuɗi ko ka mutane sun shirya da za a yi garkuwa da su don su samu kuɗi ko kuma haka ana kai ma ƙauyuka ƙalubale na su haɗa kuɗi su ba mutane ko zo a kawo musu kwanaki wannan abubuwa abubuwa ne waɗanda dole sai an tashi tsaye an kyautata tunanin mutane su kansu kuma su fahimci ba sha'anin kuɗi ne kawai da rayuwa ba waɗannan abubuwan muna nan za mu ci gaba da fitar da hanyoyi da za su kyautata ita kanta rayuwar mutane a gwamnatanci